yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta asaba uku ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da tara wace ta daidai da sha tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha tara da goma sha takwas muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani wato suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi aubai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta goma sha takwas ayar da allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani kaɗan daga cikin nau'in shirkan mushrikan makka akwai waɗanda suka riƙa koma bayan Allah subhanahu wata'ala suna cewa waɗannan su ne masu ceta mana a gaban Allah ran alƙiyama to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta goma sha tara malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون الله سبحانه وتعالى يشي وما كان الناس إلا أمة واحدة الأمة بسكة شيبة wato face al'umma ce guda ɗaya sun kasance akan musulunci abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yana cewa kana baina adama wa nuhin asharatu qurun tsakanin annabi adam da annabi nuh akai karni guda goma idan aka ce karni wato shekara ɗari kenan tsakanin annabi adam da annabi nuh akwai karni guda goma wato shekara dubu ɗaya kenan kulluhum ala islam dukkanin su gaba daya sun tabbata ne akan musulunci sun mawaƙa al-ikhtilafu bainan nas sannan sai sabani ya auku tsakanin mutane wa ubidatul asnam wal andad sannan sai aka bauci gumaka aka saki Allah subhanahu wataala amma tun daga zamanin annabi adam har zuwa lokacin annabi no kai duk ma wani annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko wanda ya aiko shi a doron duniyan nan yana kiran mutane ne zuwa ga musulunci kuma mutane sun kasance ne akan islam amma sai ya zama na fahtalafu sai suka saba wani ya tabbata akan bautan Allah subhanahu wata'ala wani ya bauɗe ya daina bautan Allah subhanahu wata'ala misali kaga kaman gabanin musulunci ya zo wa wannan al'umma ta ƙarshe lokacin da ake cikin duhun kai wato gabanin shekara ɗari da hamsin kenan da zuwan musulunci akwai addinona kaca-kaca a lokacin nan akwai wanda ke bautan mala'ika wani na bautan gumaka wani na bautan rana wani ka samu yana bautan wata akwai wanda suke kan addinin annabi isa sannan akwai waɗanda suke tabbatuwa akan addinin annabi musa yahudawa kenan sannan kuma akwai jama'atul hunafa ko ko jama'atul ahnaf su mutane ne waɗanda sun tabbata cewa abinda mutanensu suke a kansu a lokacin nan ba daidai bane ba su zina ba su shan giya ba su bautan gumaka hasali za ka ji a cikin su ma akwai wani al'amari wanda yake nuna tauhidi a ciki to amma sai aka zo aka saba sannan farkon mutumin da ya fara kawo bautan gumaka Ibrahim larabawa wani mutum ne ana kiran shi amru ibn luhai la'natullahi alayhi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace cikin abin da ya tabbata a cikin muslim rahimahullah na ga amru ɗan luhai yana can cikin wuta hanzayyansa suna ainihin kakke cewa saboda shi ne ya ɗaura mutane akan bautan gumaka saɓanin bautan Allah subhanahu wa ta'ala don haka dukkanin annabawa gaba ɗaya addininsu ya kasance musulunci ne in ka koma cikin can cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yi magana makamanciyar wannan كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه متاني في أكس السابع وانا يبي وانشا وانا يبي وانشا وانا يبي وانشا ولولا كلمة سبقت من ربه إذا باش وتكلمة مجانا دتجا باتا دجا محل سبحانه وتعالى نتي وابا ذا أحالك متانا نبا ba za a jirkita ƙasa a kansu ba laqudiya bainahum da an karkare al'amari tsakaninsu wanda suka kasance suna sabani a cikinsa, sa fima fihi yaktalifun cikin abin da suka kasance wato suna sabani a cikinsa. sa Abu Rauk rahmatullahi alaihi yana cewa wato idan bacin wata kalima da ta gabata Allah subhanahu wa ta'ala ce ba zai jirkita mutane ba ba zai nitsar da su ba ba zai shafe doron ƙasa da su ba to ai la aqama alaihim sa'a da ya tsai da tashin alkiyama a kansu to amma kowanne Allah subhanahu ta'ala ya bashi abin da ya ga dama duk abin da kake so ka aikata ka ci albarkaci ka ci arziki kana da alfarman addu'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za a hukunta ka ba a yau ko a yanzu sai ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a don haka wannan saɓani kamar yadda ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin nan ya ce yahudu da nasara sun saba gida saba'in da biyu wata taktalifu ummati ila talatin wa saba'ina firqa ni kuma al'ummata za ta karkasu gida-gida har kashi saba'in da uku kulluha Nari illa wahida saba'in da biyu dukkanin su yan wuta ne sai dai ƙungiya guda ɗaya sahabbai radiyallahu anhu suka tambaya suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wace ƙungiya ce za ta kasance cikin aljanna yace hiya ma ana alaihi wa ashabi wato ita ce wacce ta zamana akan abin da nake kansa da ni da sahabbaina don haka sabani Allah subhanahu wa ta'ala baya son sabani ya haramta sabani ayoyi da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawata akan sabani kada a yi wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أو آية كما وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ويا قولي دجونا وهدي كانكو ku zama tsintsiya madaurin ki guda wata aya gaba kaɗan ya ce wa allafa baina qulubihim law fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum Allah subhanahu wa ta'ala shine ya haɗe kan mutane da musulunci ya haɗe kan mutane da tauhidi sannan yace kar mu yadda mu saba ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات kar ku kasance kamar waɗanda suka rarraba bayan gaskiya ko kuma hujjoji sun zo masu a wata ayar kuma yace innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akawaykum a wata ayar yace wa in ta'ifatan min almu'minina qatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah shi dai musulmi dan uwan musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace la yuzlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhzulu kada ya wulakanta ta kada ya zalunce sa kada ya tozartar da shi sannan ya tabbata a cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna allaha yarda lakum talata lallai allah subhanahu wa ta'ala yana yarje maku ababe guda uku yarda an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a allah ya yarda ku bauce shi kar ku hada shi da kowa a cikin bauta shi yasa a wata aya yace wala yarda da ibadihi al-kufr bai yadda ba kafirci da shirka Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda yi ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku haɗe kanku gaba ɗaya kada ku rarraba wa an tunasihu man wallahu Allahu alaikum sannan duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jibinta maku shi a matsayin shugaba Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ku ja hankalinsa ku yi masa nasiha ba da kausa san maganganu ba wannan hadisi yana cikin muslim rahimahullah Allah bai son a yi saɓani Allah bai yadda a saɓa ba amma kuma sai yayi bayani a wasu ayoyin cewa dole a yi saɓani ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كان قسكما إنك كما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى lallai ayyukanku masu bambanta ne wato ayyukanku za su rarraba ya ce kada a yi saɓani amma kuma ya bayanin wannan saɓanin dole ne kuma za a yi shi shi yasa ya ce can wa minan nasi bi wal an'ami muktalifun alwanuhu kadhalik innama yakhsha Allah min ibadihi ulama daga cikin dabbobi sannan daga cikin ainihin mutane wa minan nasi wad dawabi wal an'am daga cikin dabbobin ni'ima su ma yadda kuke da sabani tsakanin ku su ma haka dabbobi za ka samu suna da sabani a cikin mutane za ka samu wani ba shi da haƙuri misali a cikin dabba za ka samu a cikin mutane za ka samu mai haƙuri a cikin dabba za ka samu mai haƙuri wacce yake in an kawo abinci ba za ta yi sauri ba ba za ta yi gudu ba ba za ta yi hanzari ba za ta bari sai kowa ya kammala kiwo sannan abin da ya saura sai ta je ta ci za ka samu irin wannan tabi'a a cikin mutane sannan kamar yadda za ka samu cikin mutane akwai mutumin da shi kanshi ya sani kanshi yake so dan kanshi yake fafutuka haka cikin dabbobi kuma za ka samu dole za a saba kenan da wannan muke iya fahimta akwai saɓanin da yake halattacce ne akwai saɓanin da bai halatta ba saboda tsakankanin mala'iku ma an samu sabani don ya tabbata a cikin sahih akwai mutumin da ya kashe mutum casa'in da tara sai ya tafi wurin wani malami yana neman fatawa shin aliya min tauba zan iya tuba malami ya ce da shi a'a Allah subhanahu wata'ala ba zai anki tubarka ba sai fa kammala bihil mi'a sai zara sa ya kammala ɗari da wannan malami washe gari sai tafi wurin wani malami ya ce na tafi wani wani malami jiya na nemi fatawa akan na kashe mutum casa'in da tara na kammala na ɗari da shi a lokacin da ya ce babu tuba a gare ni kai ma yanzu na zo in nemi fatawa a wurinka aliyamin tauba shin zan iya tuba in na nemi tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai anshi tuba ta mala yace eh Allah subhanahu wa ta'ala zai anshi tubanka amma da sharafin ka bar wannan ƙasa ka tafi wata ƙasa ya ambata miki wata ƙasa domin mutanen ƙasar na ji malamin a lokacin sun gurɓace zunubi ya lullube su al'amura na saɓon Allah ya yi yawa a wannan ƙasa ba ni da amincin idan ka tuba a nan Allah subhanahu wata'ala zai amsa amma ka bar wannan yanki ka bar mutanen nan ka bar ƙasar nan ka tafi ƙasa kaza ka je ka nemi tuba in ka tuba Allah subhanahu wata'ala zai amsa sai ya haɗa kayansa yana kan tafiya yana hanya ya bar wannan ƙasa da kaɗan bai isa wancan ƙasa ba sai Allah subhanahu wata ya anshi rayuwarsa sai mala'ikun rahama suka sauka mala'ikun wuta suka sauka kowanne na sa'in sa ana jayayya mutanen mala'ikun rahama suna cewa mu muka fi cancanta da shi saboda niyyarsa ita ce ta tuba mala'ikun wuta suna cewa a'a mu ne muka fi cancanta da shi saboda ya kashe mutane ɗari sannan kuma ko da ya yi nufin tuba bai riga ya isa wancan ƙasa ba a don haka fa zuwiyatil ard annabi ce sai aka nade ƙasa. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kana ila ardi aqrab sai ya fi kusanci da wancan ƙasa ta rahama fa ghafara Allah lahu ma taqaddama Allah subhanahu wa ta'ala sai gafarta masa wannan kure gaba daya ashe abin da nake so in ce dole ne a samu bambancin fahimta dole ne ainihin tunani ya saba haka kuma irin wannan ya faru tsakanin annabawa tsakanin annabi Sulaiman da annabi Dawud annabi Dawud mahaifi ne ga annabi Sulaiman wa warisa da wa warisa Sulaiman Dawud alqur'ani mana bayani annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa amma akwai lokacin da aka taba zuwa da qadiyya mas'ala mataye ne guda biyu kamar da yazo a cikin sahihin hadisi sun aje ɗansu duka sun haihu sai suka aje ƴaƴayensu sai kyarkeci ya zo ya ɗauki guda ɗaya da ya ɗauki guda ɗaya sai suka kawo wa annabi dawuda ainihin suna neman fatawa kaji wannan abu yadda yake yaya za a yi annabi dawud alaihi salatu salam sai ya yi hukunci da cewa babba tunda ita ce babba ta ɗauki wannan ɗa ɗansa yana zaune annabi su ce baba da ba haka kai ba saboda ba lallai ba ne ya zame ɗanta amma abin da nake ga tunda dukkaninsu sun haihu an rasa kuma ɗan wane ne kyarkeci ya cinye to ina da tunanin baba a samu wuka a yanka wannan ɗan ya zanto kowa ya rasa ita babban da aka yi hukunci da cewa ta tafi da ɗan sai ta ce shikenan in an yaka ma babu matsala wannan hukunci ya yi ita karamar ta fashe da kuka ta tsaya ta ce a'a ita ba ta yadda a yanka ba saboda ɗanta ne annabi sulaiman ya ce to ki tafi da wannan dan ɗanki ne saboda duk mai ɗa ba zai ci a kashe shi ba kaga tunani ya saba haka irin wannan irin wannan rikici da kake ji na housemen da kuma farmers wai manoma da makiyaya wannan wani abu ne da daɗe lokacin annabi dawud an samu irin wannan matsala wani makiyaya manomi ya zo ya yi noma makiyayi sai ya aiko da ainihin dabbobinsa cikin gona sai suka yashe gona gaba ɗaya aka zo wurin annabi dawud ana fahimta suna ainihin sa'insa wannan na cewa ya cinye mani amfanin gona wannan na cewa eh bisa kuskure ne dabbobi suka fada wannan rikici da ƙasƙe ne ya fi shekara dubu kaza annabi dawud sai hukunce ce to shikenan kai mai noma tun da ka shuka nomarka makiyayi ya anta ya dabbobinsa suka cinye to yanzu kawai ka zo ka anshi ainihin dabbobinsa gaba ɗaya shine hukuncin da zan yi ɗansa suleiman alaihi masalatu yana zane ce baba ba haka ya kamata a yi ba abin da nake ga za a yi shi wannan ainihin makiyayi ya zo ya yi noma idan ya kai munzulin da ainihin dabbobin shi suka ɓannata ya maida ma da mai gona abinsa amma a lokacin da zai yi noman nan a bashi waɗannan dabbobi shi kuma ya ci gaba da rainonsu duk abin da suka haifa da kuma ainihin nono da ya samu zai taƙa na iya wannan lokacin amma ya je ya mai da noman gona a yadda take sai aka yi haka aka ce to kai ka je ka noma idan ta kai yadda ta kai ka ne ka maida ma da makiyayi ainihin wato wannan noma naka sannan sai ya maida maka da dabbobinka su kaga wannan hukunci wato saɓani ne aka samu wato ina son yi bayanin dole ne a saba to amma idan aka saba qur'ani ya mana bayanin kuma ina za a koma ana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila idan aka saba ya zama na cewa kai kana da wata fahimta daban ni ma ina da wata fahimta daban to Allah subhanahu wata'ala sai ce to yanzu sai a koma alqur'ani a ga me Allah ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce saboda addinin ba nawa bane ba naka bane ba nashi bane ba naka bane akwai wanda ya zo da addinin akwai wanda aka aiko da addinin menene suka faɗa idan dai Allah muke nufi da ainihin nema in yurida islahan bai Allahu bainahuma idan muna neman dacewa ne muka fuskanci Allah muka koma cikin Qur'ani da hadisi za a samu mafita amma in kaga an gaza samun mafita an kasa cimma matsaya to son zuciya ne aka ɗauka dauka aka sa gaba dan ba abin da zai magance sabani tsakanin musulmai irin ƙur'ani da ainihin hadisi ba wani wanda ake bin sa ido a rufe sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ko ma wane ne ana iya ansan maganarsa ana kuma iya maida ta ko ma wane ne karkace da kowa amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya tsarkake cikinsa ya tsarkake bansa wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa man yantiqu anil hawa annabi baya furci akan san zuciya don haka duk abin da ya kawo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganarsa ita ce final cikin abin da aka samu na saɓani ina fata muna fahimta wa ma kana nasu illa ummatan wahida al'umma ba su kasance ba face al'umma ce guda ɗaya akan musulunci suke bautan Allah fashtalafu sai suka saba walaula kalimatun sabaqat min rabbik idan bacin wata kalima wacce ta gabata daga ka subhanahu wa ta'ala na cewa ba za a jirkice wannan ƙasa ba laqudiya bainahum da an zartar da hukunci a kankaninsu. fima fihi yaktalifun cikin abinda suka kasance suna saba wasu malamai suka ce la qudiya bainahum wato da an halaka su gaba ɗaya zanto an huta da su domin in ya yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa ma kana zalika wa kana zalika ala Allah yasira wa kana Allah ala zalika qadira idan Allah ya so yana iya tafi da ku gaba ɗaya wato ya zo da waɗanda ba ku ba Wa'inta in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la idan ya so subhanahu wa yana iya tafi da ku gaba daya ya zo da wasu mutane waɗanda ba ku ba kamar yadda yake wa laqad ahlakna alquruna wato min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira an halakar da alƙaryu daban-daban daban-daban bayan annabi nuh zamunna daban-daban daban amma ku saboda kalma da ta gabata yasa Allah subhanahu wata'ala yace ba zai azabtar da ku ba wani mai hitima yana cewa wa alaihima masrudatan qadahuma داود أو صنع التوابع التوابع السبع wato da Allah ya so da ya shafe kasar gaba daya amma kuna nan da wani alkawari na Allah ba zai azabtar da ku ba ba zai jirkice ku ba kowa ya aikata abin da ya so in ya koma ga Allah Allah zai ainihin tuhume zai yi masa hisabi da irin ayyukan da ya kawo wa yaquluna wa آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين To, waɗannan mushrikai har kullum su dai kullum abin da suke zuwa duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko har kullum abin da suke zuwa su turke shi shine ya nuna musu mu'jiza ka kawo mana wata aya menene zaka nuna mana wanda zamu yadda a ayoyi da dama sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani zubin kaza ana masa gargaɗi cewa to in wannan magana ta ka gaskiya ce yanzu nan saukan mana da wuta na azaba saukar da balbalin bala'i mu gansa wato wa irin tambayan ƙaƙure ana fahimta wa qalu in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw yatina bi azabin alim in dai abin da ka kawo din nan kake ikirarin sa gaskiya ne saukan mana da ruwan wuta ruwan duwatsu daga sama muna so mu gani in gaskiya ne su ba alkhairi suke tambaya ba Allah subhanahu wa ta'ala yake to ai irin su ya riga ya rufe ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون idan da za a yi masu abin da suka tambaye ka a buɗe ɗin su gani kowa ya dinga hawa sama matakala matakala wannan ya hau wannan ya bi da sai su ce a'a wannan an sammace mu ne kawai sihiri aka yi mana wannan wani mutum ne mai sihiri ba za mu yadda ba sannan a wata ayan azabar da suke tambaya wa in yaraw qissan min as-sama'i ya yaqulu sahabun markub idan da za su ga azaban kuma na sauka ga nan tana sauka hakan nan balli balli sai ce a kai ba wata azaba ba ce wannan da Allah wani girgije ne wanda yake ya taru ba azaba ba ce annabi Musa ya yi irin wannan fama da mutanensa a lokacin da abu ya kici ya kicinyewa fa arsalna alaihim tufana wal dafadi'a wal jarada wal qummala zuwa karshen ayoyi Allah fa ta aike musu da ayoyi guda biyar aya ta farko ita ce duk abin da suka ajiye na ruwa sai ya koma jini sai su dawo sai annabi Musa kai ne mai Allah kai ne kasan Allah ka roƙa mana yaye mana duk abin da muka ajiye na ruwa sai ya koma ya zama jini bayan an gama wannan aka aka jarabe su da kwaɗi duk inda kake har cikin ɗakin ka kwaɗi ta ko'ina, ina suka koma suka ce annabi Musa ka roƙa mana Allah kai ne kasan Allah kwaɗi sun dame mu annabi Musa ya roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah ya yaye sannan aka jarabe aka jarrafe su da fari duk inda kake fara za ta shiga cikin ɗakin ka in ka ce bari gudun shiga wuri kaza kafin ka shiga za ka samu farin suna jiran ka suka rantayo a guje suka ce annabin Allah kai ne kai ne ka san Allah kai ka mu kusa da Allah mu ba mu ma san shi ba ma ka roƙa mana shi yayi mana bayan an gama wannan aka sake jarraba su da aya ta kwarakwatai duk inda gashi ke cikin jikin mutum dan adam a lokacin akwai kwarkwata ta fi dubu ɗaya sai suka rankayo suka ce ka roƙa mana Allah la in ka shafta annar rijl da nu'minan lak wala la da ma'aka isra'il wannan musiba idan Allah ya yaye mana ita muna tabbatar maka da wallahi za mu yi imani da kai za mu bi ka sau da ƙafa to amma da aka yaye bala'in kuma ya kau sai su sake ɗamara su yaƙi annabi musa sallallahu alaihi wa alihi wa annabi haka aka yi wannan sun tambaye shi ayoyi da dama idan ka koma cikin suratul isra sun tambayi annabi da dama irin waɗannan wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a ba za mu taɓa imani da kai ba duk da dai fa mun san kai mutum ne mai gaskiya amma in kana so mu yadda da annabcin ka a cike to ka bubbugo mana da ainihin idanun ruwa daga cikin ƙasar nan namu ta makka in kai wannan to za mu ɗan samu 'yar natsuwa amma shi ma ba zai samu imani da kai ba gaba ɗaya sai ka sake dan an kawo series of requisition ne wato tambaya ce ainihin daban-daban da ba an kai wannan azina ah, lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka baytun min zukhrufin menene aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fa tufajjira al ko kuma idan kana so in kai wancan ba mu gamsu ba ba za mu natsu ba muna son ya zanto kai noma ya zama na yabanyarka babu mai kyawun gona a cikin garin makka irin taka sannan kuma karka dogara da shayar da ruwan sama da wannan gona ya zanto kai da kanka za ka yi ma ka ainihin rijiyoyin burtsatsen idanun ruwa wanda idanuwar ruwan nan su ne za su dinga shayar da wannan gona taka idan kai wannan kuma har wa yau ba za mu yadda ba dan ba za mu samu natsuwa ba duk abubuwan da muka kawo maka sai ka bi mana ɗaya bayan ɗaya aw takuna laka jannatun min naqilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira idan kai wannan ba za mu natsu ba aw tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko kuma sama ka dinga ballo mana da yankin azaba idan ka fado nan sai ka ballo mana can in can ya falo sai ya ballo in kai wannan shi ma ba za mu gamsu waye sa wannan mu imani ba sai mun ga Allah ido da ido in kai wannan shi ma bai ishe mu ba sai ka zo mana da mala'iku su ma daki daki sahu sahu wannan nabin wannan wannan nabin wannan to shine anan irin makamancin wannan wa yaquluna laula zina alaihi ayatun min rabbi suna cewa wai shin mai yasa shin ba za a saukar masa da wata aya daga mahaliccinsa ba a saukar da mu'jiza faqul kace da su innamal ghaibu lillah lallai kawai ghaibi sanin sa yaushe azaban nan za ta sauka babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wataala amma idan azaba kuke jira in musiba kuke dako fantabiru ku yi dako ku yi saurare inni ma'akum minal muntazirin ni ma zan kasance ɗaya daga cikin ku cikin masu dakon azaban yaushe ne za ta sauka amma ba zan iya ce muku ga lokacin saukar ta ba kuma mutane ne wanda yake Allah ya riga ya gaya mata kar ka damu fala ta'sa 'ala qaumil kafirin a wata ayar fala ta'sa 'ala qaumil fasiqin kar ka damu kanka da waɗannan mutanen da yake kafirai ne kar ka damu kanka da mutanen nan da yake fasikai ne saboda duk abin da suka tambaya walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim da za mu saukan maka da littafi karara su ga rubutun daki daki su shafa shi da hannu wannan ba zai sa su imani ba don haka suna cewa a saukan maka da mala'ika yi kaza walau annana nazzalna ilaihim almala'ika wa kallamahum almauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qabla ma kanu yu'minu illa an yasha Allah idan da za mu saukar da mala'iku kamar yadda suka nema sannan mu tashi mamata 'yan uwansu da suka gabace su ka kai su gindin kabari ka yi addu'a su taso su ce da su wannan manzon Allah ne mu ma mun shaida wallahi ya rasulullahi ba za su imani ba don haka karka damu karka fata lokacinka akan wai su kawo a kawo musu mu'jiza a'a ba za mu saukar da mu'jiza ba saboda ai sun tambaye ka a baya ka ba su labarin abin da ya faru suka ce to ka kawo mana mu'jiza mu gani sai ka roki Allah sai wata ya rabe biyu fallin shi ya fada can balli ya fado na. suka ce to har yanzu ba mu gamsu tukunna ai mutanen mu sun yi tafiya suna ina yace to sun baro inda suka tafi ran kaza yanzu haka suna wuri kaza nan da lokaci kaza za su shigo garin makka duk irin wannan labari kuma ya tabbata amma bai sa mutanen sun yi imani ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace da shi wa ma mana'ana an nusila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات illa تخويفا ba wani abu bane yasa ba za mu aiki da mu'jiza ba ba wani abu bane yasa ba za mu basu su abin da suka nema ba sai kawai mutanen farko sun nemi irin wannan mu'jiza amma bayan an saukar suka karyata ta annabi abin salih mun ba shi ainihin taguwa mutanensa su suka nema bayan an basu kuma amma suka karyata ba za mu aiko da wata aya ba face kawai sai da mu tsoratar da mutane shi yasa sau da yawa za su ce ya rasu rasulullah yi kaza an yi kaza nan suna ce a'a ba za a yi ba saboda idan aka saukan muku da aya ba ku yi imani ba to ƙarshen abin da zai faru Allah zai halaka ku sannan ga ayoyi nan sun gani akwai sanda yaƙumi cikin mu'jiza in ka duba dalailun nubuwa na bai haƙi ya kawo wannan magana raƙumi ne mutanensa suka zo bayan sun shekara sama da ashirin tare da shi suna kiwonsa ranan kawai sai suka yi ƙoƙarin za su yanka shi ya fallo a guje ya zo ya gurfana ya kawo ƙaran mabiyansa waɗanda suke jagorancin ci da shi ɗin ya kawo ƙaran wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya gama bayanin sa annabi ya fahimce sa yace a nemo ma'abuta suka zo ya ce yaya kuna zaune da abu haka tsawon shekaru kawai sai rana tsaka kawai ku ce za ku yanka shi annabi ce ku sai damu da shi ni zan siya in bakku amma ku sake shi kada ku yanka shi sai dai ajalinsa ya sauka ai ka ga mu'jiza ce wannan wane ne zai iya jin maganar dabba to duka irin waɗannan ababe mutanen makka sun gani amma bai sa sun yi imani ba wa idza azaqna an-nas wa idza azaqna an-nas rahmatan ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون الله سبحانه وتعالى ya sake mana bayanin kaɗan daga cikin halin ɗan adam a wannan aya وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم idan muka ɗanɗana wa mutane wata rahama bayan cuta da ta same su wato mutane ne suna cikin dausayi suna cikin walwala suna cikin rahama sai Allah subhanahu wata'ala wato abin suna cikin tsananin bala'in fari da talauci babu ruwa misali mace mace yayi yawa da abubuwa da sauransu sai Allah ya ɗanɗana musu wata rahama maimakon su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala idza lahum makrun fi ayatina sai ka same su suna da makirce makirce a cikin ayoyinmu imamu mujahid yace abinda ake nufi da makida da makirci anan istihza'an wa takziba sai ka samu suna izgilanci da ayoyin Allah suna karanta ayoyin Allah wannan yana kama da irin halin da muke ciki a yau a duba ayan da kyau wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a masatuhum idan muka ɗanɗana wa mutane wata rahama bayan musiba da bala'i da ta shafe su idza lahum makrun fi ayatina sai ka same suna da makirce makirce imamu mujahid yace abinda ake nufi da makirci shine izgilanci da kuma karya ayoyin Allah kaga ajiya yadda na yi bayani mun wayi gari mu kawai muna so ne a da rayuwar mu mun wayi gari irin wannan zaman ba kasafai ake yin sa ba za ku iya tunawa tafsiri uku a baya ranan da muka zo za mu kulla tafsiri bom ya tashi a wannan gari na kaduna ban san ko an an lokacin ran da muke harama za mu kulla tafsiri bom ya tashi wanda yake shugaban kasa mai ci a yanzu a wannan ranar aka kai masa hari Sheikh Ibrahim Usman Bauchi a wannan ranar aka kai masa hari muka zo ina jin wasu na cikin itikafi suka nade kayan su gaba da suka ce sun fita kowa ya ta kansa a lokacin nan saboda wuri ya yi wuri fitina sai fitina irin wannan taro ba mu yin sa cikin kwanciyar hankali da lumana kowa bai yarda da kowa ba hasali idan ka zauna wannan na kallonka kai ma kana kallon ina wani kunshi amma a can wasu shekaru a baya idan ka yadda ledarka ko jaka wato kafin ka je ka dawo za ka rasa ta ko da ko a ka'aba ne misali amma sai aka wayi gari a wannan lokacin da an gaje kalle da ake malam malam kayi mantuwa zo ka ɗauki jakarta, saboda kowa na tsoron karka kai shi lahira bai shirya ba ina jin an yi wannan lokacin akwai sanda na zo nan juma'a ban san sanda hawa yake tsatso min ba saboda wani hadisi da yake to anan sallan yana cewa don mutumin da yace da liman yace da dan uwansa yi shiru kai liman na khutba fa kaji laga jumu'ar ta koma a zahar, amma sai na ga mutane sai an bincike ka in aka ji kir a ce menene nan fa hankado aljihun sai an tabbatar da ba wani abu bane karin gumo na fashewa akwai amini na a wannan wai yana bani labari yace malam mun yi wata juma'a dai Allah ya sa ta anzu wani mutum ne ya shigo da gala ya zo ya ajiye to ni dai ban ma hankali na bai ma ji abin da ake ba na sallah saboda duka ainihin concentration ina dun lura ta tana cikin wannan galan saboda ban san abin da galan ya kunsa ba don ana cikin hatsaniyan da da tashin hankali a lokacin mutane haka suke la yadda ka san a Rwanda yadda ka san a Burundi yadda ka san a Uganda haka ake layi yadda ka san a Sierra yadda ka san a Liberia kai mun wayi gari mun koma a lokacin kasa kamar Iraki duk wanda ya fita sai dai an gansa misali kamar bom din da ya tashi a Kano a lokacin akwai ɗaya daga cikin matar wanda bom din ya tashi da shi tana bayani ɗansa ne ɗan shekara ɗaya da kaɗan ɗansa ne akwai 'ya'yansa guda uku matasa waɗanda babban shago gare sa ya fara karantar da su don girma ya kama sa yana so su rike gida kuma ya kafa su akan sana'a duk gaba ɗaya bam ya tashi da su tace amma abin da ya ɗaga mata hankali dan wannan yaro dan ƙarami ya matsa ya matsa tace ba za ka ba baban ya ce a'a tunda yana ya matsa shirya shi ashe shi ma da shi za a mutu a wannan wuri to duka waɗannan abubuwa an zo an wuce saboda yanzu kana maganan ciki bai ɗauka ba ne saboda hankalinka ya dawo jika kana maganan cikin ka bai ɗauka ba saboda hankalinka ya dawo cikin jikinka ajiya a haukace kake baka da hankali saboda duk mutumin da ya shiga cikin goslo Allah Allah yake Allahumma sallim sallim addu'an ran alqiyama sallim sallim maza ka samu ka wuce da imani kai ma ba ka yarda cewa ka tsallake wannan gosu din sai in ka fita misali kamar bom da ya tashi a nan Sadona Christian ai in kana jin scenario da abin da ya faru wani dan acaba da yake bada labari ya ajiye ainihin kwastama ya kirgo canji ya bashi tsakanin tashin sake da wuya sakon biyar wannan kwastama da ya anshi canji hantarsa da koda a cikin kano suna karako ya tarwata to mutane Allah yake cewa idan aka ɗanɗana musu wata rahama bayar musiba da ta same su sai ya zanto suna kara kaina maimakon su koma sai Allah mun gode a yi haƙuri Allah mun gode sai ya zama da cewa su yi can su yi nan to kulillahu ka ce da su Allah subhanahu wa ta'ala asra'u makra shine yafi saurin saukar da azaba wannan ana kiran shi mushakala a cikin balaga irin aikin da kuke yi na makida da kunne-kunne to ku sani Allah ya fi saurin saukar da azaba a kan kowa inna rusulana na ma tamkurun lallai manzanninmu suna nan suna rubuta abin da kuke shiryawa na makirci a wata riwayar ana karantawa inna rusulana na mayan yamkurun lallai manzanninmu suna rubuta abin da kuke shiryawa na makirci shine ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu maganan da zaka faɗa face akwai raqibu da asidu a kanka sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustaqim bil layli wa saribun bin nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah duk irin abin da zaka kai ka je ka dawo akwai waɗanda suke nan suna tsaranka da nufin Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wata aya wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin akan ku akwai makiyaya makiyayan nan marubuta ne sannan kuma masu girma ne lallai lallai dole ne al'umma sai sun yi haƙuri saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid idan mutane suka yi haƙuri suka mai da al'amari zuwa ga Allah suka dangana to za su samu ƙari amma idan suka bauɗe suka yi butulci to lalle su sani lalle azabar Allah tana da tsanani a yi haƙuri mutane kowanne ya san cewa ana jika kuma ana cikin tsanani to dama al'amarin Allah subhanahu wata'ala ba haka yakan zo da sauƙi ba am hasibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قاعدة تشوغبانتي dokoki ne guda biyu ake neman shugaba ya tattara ana neman sa ya zama amintacce ana neman sa ya zama mai ƙarfi shaikhul islam bin taymiya ya ce idan aka samu sifa ɗaya ba a samu ɗaya ba misali aka samu shugaba amintacce ne amma yana da rauni ba bore za a yi masa ba ba jafa'i za a yi masa ba ba fito na fito za a yi da shi ba sai a tattaru masu ƙarfi su tattaru wannan raunin nashi sai a cika sa idan kuma aka samu shugaba mai tsananin ƙarfi ne ba shi da tsoro amma ba shi da amana misali yana kwasan dukiyar talakawa yana rarakan abin nan dukiya ya danna wanda ya ga dama to sai a samu aminai su kuma sai su tallafa masa ƙarfinsa sai ya amfani al'umma rashin amanansa aminan nan sai su taimaka masa amma aka ce za a yi bore za a yi fito na fito za a yi jafa'i to kar ka manta a duk sanda kai jafa'i kai ma yakan dawo gaba sai yakan dawo kanka ne jiya an gayyace ni abin nan abin nan wani abin nan wa'azi unguwan sarki sai nake tambaya na mata nake a cikin ku nan wace ce in mijinta zai fita take masa du'a'i ta ce Allah kada ya dawo da kai lafiya Allah ya hada ka da musiba Allah ya sa kar ka samu abin da ka fita nema wace ce take wannan addu'a aka ce a babu sai nake to me yasa ba za ta yi ba to ai in ka mai addu'a kanka kama saboda in ya fada cikin tasko da ukumi da musiba kai ma ya shafe ka nake Sai haka shugabanci yake aiki a duk sanda kace wannan shugaba Allah ya yi masa kaza yayi mai kaza yayi mai kaza to in da dan iska ne iskancin sa guda ɗaya ne to sakamakon addu'anka sai ya zama iskancin ya zama biyu ko uku to yanzu yaya kake gani misali sai abin da hali yayi don haka a yi haƙuri ana cikin jarrabawa dama dole ne tsammaci wannan faɗa ne ake yi ta sama ana yi ta ƙasa ana yi ta gabas ana yi ta arewa ana yi ta ko'ina ba fadan komai ba sai don wannan yaƙi da cin hanci da zarmiya ai ba yadda za a yi dama ka yaƙi al'umma ko su baka ka zauna lafiya kai talaka shine abin da ya kamata ka samu abin da ya kamata ka gane faɗa ne wanda yake ya kullo in ba taimakon Allah ya samu ba sannan da addu'ar ka kai talaka wannan faɗa ba yadda za a bari gwamnati ta zauna lafiya saboda ka kwashi yanzu misali akwai matar da ta zo kawai warwaranta da ɗan kunne da sarƙa da wani abu dala miliyan ashirin dala miliyan ashirin sarƙa da warwaro da ɗan kunne to ka buga mun dala miliyan ashirin a kuɗinmu na Najeriya don Allah ku buga mun nawa zai kama dala tana 6 abin nan 363 ne ko 365 365 to ku buga mun by 200 by 20 miliyan nawa zai kama ba mai waya ne a kusa mu gane da lissafin na ko dai azumi ne ya tafi da ku <laughs> ina son mu gane da lissafi ne wannan abin da ya shafi dan kunne da sarka da warwaro da munduwa irin ta kafa wanda za a sa kai a kwalliya to kai talaka menene ka bai aka ban maka to dole ku yi haƙuri ƙasa ana cikin wani irin yanayi na fitina da yunwa talaka na cikin yunwa wannan wani abu ne sananne to amma bore da jafa'i ba zai ƙara komai ba sai yunwa a yi haƙuri a tama da addu'a kada mu butulce ma ni'imar Allah subhanahu wata'ala kada mu ainihin butulce ma ni'imar Allah to kusan biliyan saba'in da uku biliyan saba'in da uku abin ya shafi sarka da ɗankuna da warwaro to to yaya kake tsammanin wannan al'amari to kuma ya kamata ka gane ya kamata ka gane a saurara biliyan saba'in da uku wanda yake in za a yi ma wata jiha aiki za a iya mai da ita wani abu daban talaka shi ma zai shaida to amma mutum ɗaya wai kuma ina son ka gane wannan fa abin da ya shafi kayan ado ne kawai banda wasu mahaukatan asek da wasu abubuwa a ajiye wannan abin da ya shafi kawai dan kunne sarƙa warwaro manduwa irin ta kafa amma banda wasu abubuwa irin na gidaje mu ce gida yana da kaza gida ya kaza a ba mai magana wannan to kana nufin ire-iren waɗannan ba mutum ɗaya ba ba goma ba ba ɗari ba ba dubu ba ana faɗa da su kana da tunanin za su bari a zauna lafiya kai kashe da wani abu ai ba zai yi ba saboda su a tunaninsu an zo ne za a danne su da ƙarfin tsiya to wanda ko zai danne su shi ma sai inda karfin su ya kai ana sihiri ana shirka ana kaza akwai mutanen da aka ɗibe su aka tura umra suna yin tawafi da janaba wai da nufin Allah ya ji gwamnati to wai mala idan ni ina da hankali in kai kana da hankali ni ne na saci kaya ko kai ne ka saci kaya sai na zo ni ce maka kai mala ka ajiye kayan nan kayan sata babu kyau taimakon ka ne ko ko fada fada da ne kamata kai saboda tun anan an rage maka kayan nauyi kafin ka koma fada to amma in ka tafi fadar Allah subhanahu wa ta'ala babu yadda zaka iya yi kuma dole ku sani cewa tun shin wuya yadda nake faɗa shi wuya sai ma koko kuma naka fa sai naka shugaban kasa tabbas akwai kurakurai da yayi kuma yake yi amma ba faɗa za a yi da shi ba sai a yi addu'a Allah ya karanta kurakuransa sannan ya za a yi wata hanya za a bi a gyara waɗannan kurakura shi ne abin da ya kamata mu nema amma ba mu tsaya muna ta ihu muna ta kaza kaza an fai zamanin da in ba ku manta ba an yi zamanin da aka kama wani jirgi a South Africa na wani jagoran ƙungiya ta wata addini wai da dala miliyan goma kuma duniya ta kwanta salin alin ba wani abu da ya faru to kana nufin in ni ne misali da aka sanni aka kama aka ce ina da jirgi misali da miliyan goma ya zancen har yanzu ana yinsa? to me yasa kai baka sanin naka sai dai ka ta faɗa da shi sannan ka ɗauka bukharin nan mutum ne wanda yake dan adam irinka, ba mala'ika bane in kai tsammanin wai kana mu'amala da mala'ika ne to kuskure ya samu a mutum ne wanda yana kuskure yadda kai ma kake yi sannan kuma waɗanda suke kewaye da shi su suwaye dole ya kamata ka gane wannan don haka sai mu fuskanci Allah da addu'o'i jarrabawa ce Allah ya kawo sannan mu kuma sakamakon halayya na wadda naka da nashi don ba a rasa hali ɗaya nan ba a rasa hali ɗaya can wannan abu sai zama compounded ya tattaro ya zanto al'umma gaba ɗaya sun faɗa cikin musiba amma in Allah ya yarda wannan al'amari yana da iyaka mu yi addu'a mu yi haƙuri yanzu aka fara yanzu aka juyo a sake ba da wata dama in Allah ya yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai magance mana waɗannan cikin tudu za mu dasa aya nan insha Allah an ce da ni lokaci yayi kamar yadda aka saba akwai addu'o'i abin nan tambayoyi to akwai wani akwai wani ɗalibinmu da Allah yawa mahaifinsa rasuwa malam Musa muna fata Allah ya ji kansa da gafar. Allah ya sa iya wahala kenan mu ma kuma idan tamu ta zo muna fata Allah subhanahu Ta'ala ya samu mutu da imani sannan kuma Allah ya kaji kan iyayenmu da gafara akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullah to za mu sanar yau daga gobe sai a fara insha Allah mai tambaya ta farko ce eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara wa malam lafiya Allah ya yi wa rayuwa albarka malam tambaya ta ita ce babu laifi mutum ya ce ramadan kari to malamai sun ba da fatawa akan cewa wannan abu ba shi da asali Faɗi ramadan karim wani abu ne wanda yake ba shi da asali don haka in ka faɗe shi karka yi tsammanin wai ka faɗi wani aiki ne na lada wanda za ka samu lada hasali ma malamai sun yi bayanin turawan yamma su ne suke da ire-iren waɗannan abubuwa don haka faɗin wannan kaman koyi da su ne amma babu laifi ka ce yadda Allah ya nuna mana farkon watan nan lafiya to Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya babu laifi a yi wannan magana mai tambaya ta dai ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam Allah ya kai malam gida lafiya malam don Allah menene hukuncin wanda ya je cire kuɗi a banki sai ya ba ma'aikacin bankin kyautan kuɗi sai na ji ana cewa wai wannan kuɗin haramun ne Allah ya kiyaye mana malam daga sharrin masu sharri to wannan haka yake Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an ya fassara wannan aya da cewa samma'una lil kadhibi akaluna lis wato majiya ƙarya maciya haram yayi bayanin as-suhtu anan shine mutum ya maka aiki ka bashi wani abu shine suke kiran shi RO ne na banki ko wato mutum ya maka aiki kila ka je withdrawing kuɗi masu yawa sai ya ɗan taimaka ma sai ka ɗan kunso wani abu ka bashi to wannan aiki da kai haramun ne shi ya anza haka abdullahi dan mas'ud ya fassara wannan aya kuma kaga da yawa muna fadawa cikin waɗannan abubuwa kai wani ma hazali akwai al'aklu bidin akwai al'aklu bishafa'a shi da ceto shi zai gaya maka wannan kuɗi da kake nema za a yi amma nawa ne percentage ina to wannan duka ba daidai ba ne mai tambaya ta gaba ya ce salam malam Allah ya ƙara maka ilimi kuma ya kare ka daga sharrin maƙiya amin tambaya ta anan malam menene hukuncin wanda ya mutu bai yi azumi ko ɗaya ba saboda halin da yake na rashin lafiya shin ya halatta yaransa su rama masa wannan azumin gaba ɗaya. eh haka yake don ya tabbata a cikin bukhari da muslim wata mata ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mahaifiyata ta rasu akwai ainihin alwashi a babinan bakance tattare da ita a wata riwayar kuma azumi shin za a biya ko ko za a rama anan sunan ce iqbi haqqallah ko dainallah ki biya wa Allah bashinsa fa inna dayna Allahi ahaqqu an yuqda domin bashin Allah shi ya fi cancanta da biya don haka idan mutum ya rasu bai yi azumi ba to sai a kasa wa magada sai su rama masa wannan azumi da ya rasu bai yi ba wannan ya ce assalamu alaikum da fatan malam zai sha ruwa lafiya malam tambaya ta ita ce ana da laifuffuka masu yawa sosai a rayuwata kamar haka ana bi na azumi kusan shekara hudu ko biyar ah, shi kuma eh, eh, sakamakon haka na yi rashin lafiya amma kuma na samu sauƙi ban ba saboda ganganci irin nawa na fara yi kuma ban gama ba azumin wato akwai kusan guda ashirin to wannan abin da za ka yi shine ciyarwa za ka yi domin duk sanda azumi ya haɗu da azumi malamai sun ba da fatawan cewa na baya ɗin za a ci da shi wato sai a ja layi a fara aiwatar da wanda ake kansa sannan ya ce ina ina neman Allah subhanahu ta'ala ina ina yi ma Allah alƙawarin cewa idan Allah subhanahu ta'ala ya biya min bukata na zan yi azumi wato kaman bakance kenan ko alwashi idan kuma Allah ya biya min sai in ƙi wannan azumi da na yi alƙawari na yi wannan kusan so hudu kenan jimala to wannan dole ne za ka rama idan kuma baka rama shi ba to ko da ka mutu za ka bar wasiya magada za su rama maka domin Allah subhanahu wa ta'ala ce yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira daga cikin sifofin bayan Allah suna cika ainihin alkawari in sun yi wa Allah koko bakance sannan suna tsoron wani yini wanda yake mai tsananin azaba don haka duk mutumin da ya alkawari yake idan Allah ya mun kaza zan yi kaza kuma sai bai yi ba to dole ne Allah subhanahu wata'ala yana bin sa bashi ta ya biya sannan yace sannan kuma ina yin rantsuwa da ƙarya akan rashin gaskiya kuma na san babu kyau to wannan sai ka ta istighfari domin ana kiran shi yaminun ghamus wato rantsuwa na ƙarya shi kuma ana kiran shi ghamus ne saboda sun ce yagmisu sahibahu hufin nawa, domin zai tsunduma ma'abocinsa a cikin wuta don haka sai ka ta istighfari ka nemi Allah ya gafarta maka kuma ina da budurwa wacce muka aikata alfasha da ita har ya kai ga na yi mata ciki kuma mun zuba, ma'ana mun kashe rai kuma an da jinjirin amma mun tuba mun gane kuskuren mu don Allah malam menene hukuncin mu a musulunci to shi ma din dai istighfari zaka je ka kai saboda Allah ce wa idal mau'udatu su'ilat idan wacce aka kashe babu dalili rai aka tirke wanda ya kashe aka tambaya kai ne yasa ka kashe ta ke ne aka yi kika yi aka kashe ki ita ma bata sani ba wannan wani al'amari ne wanda yake za a yi takaddama gaban Allah don haka sai ka je ka ta istighfari Allah in ya so zai yafe maka kuma ina yawan aikata zina alfasha amma kullum ina kokarin naga na bari dan Allah malam a bani shawara dangane da waɗannan miyagun ayyukan da nake aikatawa da fatan wannan saƙon zai isa kai tsaye zuwa ga malam ya ce ga lamban wayata idan ma malam yana so ya ganda zan iya zuwa to zan buƙaci in ganka insha Allahu bayan wani lokaci amma ka taiwaita istighfar da kai da masu hali irin naka ka yawaita sallah ka yawaita sadake sadake ka yawaita faɗin subhanallah duk da ka ji shedan na neman ya ingiza ka zuwa ga zina ka ce a'udhu billahi samii'il alim min ash-shaytanir rajim kai kokari ka lazumci wannan domin zina ba ta'ada bace mai kyau don mutumin da ya rungumi zina idan ba ya samu taimakon Allah ba da wahala ya bari tambaya ta karshe ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ilimi da tsoron Allah amin malam Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe ni da abubuwa shine nake neman yan uwa a sa ni a cikin addu'a nake tawassuli da wannan ƙur'ani da na bada Allah kuma ya yi mana wato ya yaye mana fitintunun kasarmu mu gaba ɗaya a sha ruwa lafiya to da kai da ire-iren ka waɗanda suke cikin wani yanayi Allah ya yi masu abin da muka karanta daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan fitina da ta'addabi wannan ƙasa Allah yi mana maganinta don mutumin da yake da hannu wurin hana mutane sukuni Allah ka hana shi sukuni Allah ka jarrabe shi da fitina bayan fitina fitina ta fitina a kansa duk abin da yake ba mu tsoro Allah ka yi mana maganin sa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana waɗanda ba su da matsuguni a cikin mu Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari fanɗararrun matasan mu na musulmi Allah ka shirya shirin addinin musulunci mata da suka fanɗare suke ta'amuri da miyagun ƙwayuka Allah ka shirya su shirin addinin musulunci don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarka mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura maka don mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalin sa akan sa ya Allah don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya gane ajalin sa Allah wannan shugaban ƙasa namu Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka taimake shi akan daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai ya Allah ya kasance mutum ne mai kurakurai Allah ka gyara masa kurakuransa ka karanta masa kurakuransa ka haskaka masa masoyansa na kusa ya gane su wane ne masu taimakonsa saboda Allah sannan ka ganar da shi su wane ne waɗanda yake makiyansa ne kuma suna ɓata al'amuran ƙasar nan don mutumin da yake da hannu wurin lalata al'amura in zai shiru Allah ka shirye shi idan ba zai shiru ba Allah ka kama shi kamo irin na adawa da samudawa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik